وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau Laraba muna sha biyar ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila a cikin garin kano a wannan wata cikin wannan wata mai albarka wata ramadan karanta ta alkur'ani da muke karantawa don neman lada da kuma ƙoƙarin sanin ma'anonin alkur'ani sa'annan da fatan Allah azurta mu aiki da shi da yan uwa ba su manta ba muna cikin suratu ɗaha jiya mun karanto ko an karanto ayoyi har zuwa aya ta talatin zuwa arba'in ko to Eh? har zuwa ta arba'in da biyar ne ko? to waɗannan ayoyi duka a ƙista ce a babban kisa da muke karantawa ta musa alaihi salam ɗan gwagwarmaya da ya sha da fama da ya sha daga haihuwarsa har kuma zuwa aikosa da manzanci da abin da ya sha gwagwarmaya da fir'auna sannan da kuma gwagwarmaya da su bani isra'ila su karan kansu wanda ya karanto mana jiya muka ce da zamu ɗan kare bibiya ba za mu iya karanta duk abin da ke cikin kisoshin ba sai dan abin da ya sauƙaƙa ne ya ce kala kada uti ta sulaka ya musa mun yi sharhin wannan ko amsa ne na tambayoyin roƙon da yayi yi a baya Allah ya ce an amsa masa na mananna kamar ratan okra hakika mun sake maka wata baiwa ta daban wannan kamar da a jere ne sai a ce ita za a fara faɗi maganar haihuwarsa amma sai aka fara mana kistar bashi manzanci da aika shi zuwa ga fir'auna sai aka kawo wannan kisar ita ma aka ce iz haina ila ummika ma yuha hakika mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka abinda muka yi wahayi malamai suka ce wahayi ba wahayi na annabta ba domin ba wata mace annabiya a ƙida ta ahalus sunna shi yasa sai a ce wahayi ne na ilhama an cusa mata wani abu da za ta yi wanda ya dace wanda yake wani abu ne daga ubangiji bisa mata ce wannan abin shine wahayin da ake nufi a nan shine wato auhaina ila ummika ma yuha an yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka irin wahayin da aka yi shine a naqizi fihi fit ki je ki jefa shi cikin wato akwati ko ki saka shi cikin akwatu sannan faɗi fihi fil yammi ki akwatin ki ɗauke shi ki jefa cikin teku fil yammi bi sahili ita kuma tekun za ta wato amayar da shi ko za ta jeho shi gefen ita teku ɗin inda za a iya ɗaukar shi shine ya kuzuhu aduwwal li wa duwalla, inda makiyina makiyansa zai ɗaukai ba dole sai fir'auna ya zo da kanshi ya ɗauka ba a masu masa hidima aka ci wannan lokacin a wannan kisa ɗin yadda aka taho da ita yadda nan Ibn kasir ya kawo wata ruwaya ta hadisi na abdullahi dan abbas wanda cikin wannan hadisin a sa'id bin jubair shine zo wurin abdullahi dan abbas yace ba ni labari zuwa ƙarshen ayan nan barin karanta mata kuji inda ya ce walƙaitu alaika mahabbatan minni sannan muka jefa mahabba kauna ta mutane wato muka jefa maka shi annabi Musa kenan aka sa masa kauna Allah yana kaunarsa sannan kuma ya sanya wannan kaunar ga mutane har ma makiyansa kai eh, har ma wanda ba su imani da manzancin su ba walitusba ala aini kuma za ka yi tafi duk abin da za ka yi za ka yi shi ne a kan idona rainanka da za a yi gidan fir'auna da faɗi shi duka a kan idona ne izi tamshi uknaka a ta kulu hal dullu kuma alaman ya kulu wato sannan lokacin da ɗan uwarka za ta tafi da ke shin ba na nuna maku wanda zai rene shi wanda zai shaƙe shi ba warja'ana ka ila ummika sai na mai da kai zuwa ga mahaifiyarka kai ta ƙara ainuha don ta sami natsuwa ta sami sanyin ido hankalinta ya kwanta wala ta hazan ba za ta yadda ba za ta bakin ciki ba game da rabuwa da kai ba sannan ta nafsan Wani najjaina ka min al-ghammi sannan muka kaje ka kashe rai shine wannan bakin ɗin ya rauki ya raba fada garin raba fada ya kashe ya mutu wannan ake gaya masa shi ma ga abin da kai amma falastainaka min al-ghambi maka tseratar da kai daga wannan abu da kai na kisa abin da za a yi maka na ɗaukar fansa maka tseratar da kai fatan ka fituna maka fitine ka fitina to daidai nan ne sannan ka fituna ibn kasir ya kawo ruwaya ta cewa wato ainihin abdullahi ɗan abbas sa'idin jubair mutane shi ya ce mashi bai ba ni labari me fassara wafatan naka fituna me fassara ka ya ce to ai yanzu ka zo yamma ta yi dogon labari ne babu lokaci da zan iya baka shi yanzu yamma ta yi dai gobe ka zo da safi wannan shi ne ya ci gaba da bashi labari kamar yadda nan ya zo ya kawo labarin da ya zo ya gaya masa cewa to ai abin da ya faru da auna shine da 'yan fadarsa suka zauna suna tattaunawa cewa ƙarƙashin ratso na annabi ibrahim za a fitar da annabawa da kuma annabawan nan gashi sun kawo har zuwa yusuf alaihi salam amma sun kare baya magana ta kare aka ce a'a har yau akwai yiwuwar aiko wani annabin kila ya zama ƙarshen mulkin ka kuna ganewa wannan shi ne fa ya tashi suka ta tare-tare ya za a yi to a yi maganin wannan to Shi ne abdullahi ɗan abbas ya ce daga cikin fitila ta farko da shi ya gamu da ita Shi shine daidai lokacin da suka yi metin suka sa suka yi decision cewa abinda za a yanzu su ne isra'ila akwai yiwuwar a cikinsu wannan ya fito wanda zai zama ƙarshen mulkinsa ya za a yi shi ne. duk macen da ta haifi ɗa namiji a yanka shi haka kuma a bautar da su a shekarar da bayan shi harun yayansa kenan can an haife shi lokacin ba wannan doka na mi lafiya don haruna yaya ne na shi musa alaihi salam shi lokacin da su ta sami cikin sa daidai lokacin aka fitar da wannan doka ya yanka duk ɗan da aka je aka haifa aka ga namiji ne za a yanka shi wannan abu na farko kenan shine a lokacin ainihin a wata ayatun cikin ta Allah ke gaya mana cewa wala ta hafi wala ta hazani wannan kamar wahayin da aka yi ita babarsa kenan wahayi na ilhama cewa kake ji tsoro kake bikin ciki inna inna raduhu ilaiki wajen ja'iluhu min za mu dawo maki da shi in ba yan tafi da shi inda za a je an mata umarni wannan ɗan ta haife shi kar ta damu je ta saka shi cikin akwatun akwatun kuma ta je ta saka cikin wannan ruwa na bahar maliya wannan abubuwa kun ga akwai jarabawa ciki uwa a ce ta yi wani abin da akwai haɗari ciki wa za ta jefa mawa kwari na cikin ruwa dabbobin ruwa su haƙe shi ko a yaya ko ya je mutu cikin wannan akwati kaga dai akwai wasu abubuwa na tunani amma da yake iko ne na Allah kuma Allah ne zai nuna ikon shi shine Allah shikenan ta bi umarni cewa abinda aka mata umarni ta yi da ɗanta ta sahi cikin akwatu ta shi ta je ta jefa cikin wannan bahar maliya ɗin kaga shine sai ya ce wannan ita ce fitina ta farko ai ya game da ita lokacin da ake yanka ‘ya'ya maza na bani Isra'ila daidai lokacin da ta haifai. Ya za ta yi, to sai ta sami wannan umarnin ga yadda za ta ga yadda za ta yi. Shi kenan da ta jefa shi kuwa masu hidima a cikin gaba ta wannan fada ya tar'auna inda wannan ruwa yake, inda wurin daban yake da masu kula bayi da masu hidima. Sai ya zama sai suka ɗinko sai ga akwatu ruwa ya danno shi ya kawo shi gaba yanan suka ɗauka da suka ɗauka masu hidima suka yi ta tattauna ya za a yi a buɗe a gani mai nene wasu suka ce a buɗe wasu suka ce a'a in suka buɗe ita matar fir'auna kun sai ita ce first lady ko da abin da ta ce kuma in suka tsinci abu irin wannan ita ake kaimawa wanda suka ɗauka shi suka yi ce a'a muka buɗe ta za ta ce kuɗi ne kila kuɗi ne mun wani abu da haka kada mu yadda mu buɗe shi kenan ba su buɗe yaro ba ko akwatin girin girin suka ta suka kai fada ta wurin matar fir'auna matar fir'auna da ta gani aka buɗe sai ta ga yaro tsallele mai kyau wanda ba mai kyau irin shi an sama annabi musa kyau saboda haka daga nan allah ya jefa aunar shi a cikin zuciyarta to daga nan ya za a yi kaga ba za a yi komai dole sai sai shi shugaban ƙasa ya sani ko ta ce to a ɗauke shi yanzu a je a kai mashi ya gani nan da aka kai ya gani sai take cewa ƙurratu ainihin liwalak shi wannan ɗa da yake ciki sanyin idona ne da kai sai ce mata a a dai sanyin idon kini ban malaman tafsiri suka ce da kila ya ce da shi din to yadda ta shiryu ta zama ta zama saboda za ta shiga aljanna saboda wannan sababbin. shi ma kila da ya shiryu da yake an riga an rubuta mashi halaka sai ce a'a to amma ta san tunda mata suke juya mazan musamman masu mulki kenan ba da iya kenan ta karɓe shi a matsayin tattara mata masu mata hidima take duka su so shi kuma ma ba wannan ba duk su shirya kyauta ta musamman da za a yi mashi aka shirya kyauta ta musamman aka hada aka zo aka yi ta ga musa ko sai abu na gaba tashin hankali Tana ta gaba shine magana shayarwa yaro ne jariri dole zai buƙaci mai shayarwa Sai fara buƙatar nono aka tattaro masu shayarwa duka ya za a yi a sami wanda za su shayar da shi ne duk wanda aka zo aka ba shi sai ya karɓa nuna duk wanda aka danka shi daga ciki shine wato fitina ta bi kenan ya zama ya ƙi karɓar nono Allah da ikon shi a nan abu ya gagara har aka tafi kasuwa shelantawa ina za a samo mai shayarwa don ga yaro wanda yake ɗaya ne ga ita matar fir'auna ta rike shi ƙurata ainihin lahar sai abu ya bazu gari ana neman mai shayarwa har labari ya je ga yar wato uwarsa kenan kenan tun kuma ita shi kenan can kuma dama babata ta aikata cewa ya shiga gari ko ta ji ko za ta ji labari sannan nata ta jefa cikin ruwa ko ya mutu ko kuma an tsinto shi ko yana da rai ita kuma ta je ta bibiya ta ji me ake ciki Babban shi kenan ta tafi neman labari sai gashi ta ji ana shelantawa ga tsacen yana ana neman mai shayarwa sai ta ce to ai shi kenan yanzu ba na nuna maku gida inda mata wacce za ta shayar da shi ba kuma gashi za ta kyautata za ta shi kenan aka ɗauɗa aka tafi da shi sai gidan wa gidan babarsa ana zuwa aka ba shi nono shi kenan ya damka ya fara tsotsa duk kenan sai daki waɗannan an fada na matan shi da suka zo an kwana ana cikin tashin hankali yaro ya za a yi ba shi kwatsam sai ga shi ya kama nono yana tashi hankalinsu ya kwanta he daki zai aka zo aka gaya ma da ji, kinji kinji yaro fa ya kama nono an sami shi kenan aka ce to a zo da ita aka zo da ita ta ta gamsu da komai cewa wannan ita za ta sha da shi to sai yaya a gidanta za ta zauna ko a gidanta can mana gidanta za ta koma da shi can gidan su musa koko a gidan fir'auna za a zauna wasu malaman suka ce a nan ita babu shi ta ce a'a ita gidanta za ta zauna wacin da ita tarere ta ake yanzu lallashinta ake ka a rasa ta shi nan matar fir'auna ta yadda ta ɗauka ta tafi can ta ci gaba da shayar da shi a lokacin da kuma iwayen da ba sai da nono ba shi nan aka zo shi ne aka zo aka kawo matar fir'auna kuma kullum tana bibiya dama Ba daga nan fa shi ne kuma ya ci gaba da kulawa da shi to ana nan sai fitina ta gaba fir'auna sai aka zo cewa to ya zo gashi nan ya za a yi wannan yaro da take ƙauna shi ne wannan ciki da aka kawo suke cewa ba inganta ba cewa shi fasar auna bai bai natsu ba ke zai fa jarraba shi ya ga ko yana da wayo ko bai da wayo ya san abin da yake ko bai sani ba shi ne aka ce aka aje lu'ulu'u a wata ruwayar a wani kasko nan kuma aka aje wato ainihin wuta dan a gani saboda haka da ya tashi ya tafi shine sai ya ɗauki wannan garwashi na wuta shine aka karɓe don kai ya kona hannunsa ita mace fir'auna kenan wannan dai kisoshin wasu duka shi imamun sa iya kawo cikin hadisi kuma ya ce hadisin yana da inganci To anan ya wuce wannan jarabawa wacce fir'auna ya yi masa daga nan shine kuma aka taho sai ya girma ya kai munzalin da zai kuma fita daga nan shine ya fita daga gidan fir'auna ya tafi cikin gari sai kuma ya haɗu da wani ɗan ƙabilarsa na bani isra'il da kuma ɗan ƙabilar shi fir'auna bakifte suna faɗa sai wannan ba isra'iliyan wanda yake ɗan ƙabilar musa sai ya nemi ya taimaka mashi wannan yana zalunta shi kenan ya ce ya ɗauki mayafi ya kai mai duka daga duka kamar wasa shi kenan sai zama hanyar ajali wannan bakifte ya mutu labari ya jefa da fir'auna dandanan aka kira mitin ya za a yi waye ne a nemo shi ina shaidu aka yi ta dai abin da tunda takaice nake gaya mana kisa ana nan aka dai bincike aka tafi sai kafin a zo a nemo musa a ce shi ne duk wani daga cikin fada sai ya zagaye maza ya je gaya ma musa ana neman shi ana mitin a kan shi kuma ana so a halaka shi ne saboda haka yanzu ya yi ƙoƙari ya san inda zai gudu can kun ga a cikin gidan kurubi iko na ubangiji abin da can fir'auna ya shirya a kashe ɗa namiji na bani isra'ila don kai zama ƙarshen mulkin shi ga shi ɗa namiji cikin bani isra'ila ya zo kuma ya girma cikin gidan fir'auna masu ta tarihi ta ce ce sha mai zaƙi eh, a kan a gadon matar shi wanda yake kun san dai wannan kulawa ce ta musamman wanda mace take masa dan san da aka sa masa nan ya girma ya komai wanda fa zai zama karshen mulkin nasu kenan ya ya fito yazo zo ya gamu da wannan kuma jarabawa ta kisan kai aka zo wani ya gaya mashi ya zanzaro ya gaya mai ga abin da ake mitin akan kanka daga nan samu ya gudu shine ya tafi jarabawa ta gaba ya gudu ya tafi yana can ya haɗu da wannan dattijo mahaifi na ƴaƴan da ya je ya je yana huta gindin bishiya ya ga 'yan mata ya tambaya yaya suka ce mun zo sha da dabbobinmu ne ya ce to me yasa ba ku sha ba tun farko suka ce ai manya sai maza sun sha mu mata ne sai sun gama mu sha ya ce ya karɓi gugai ya jawo masu dandanan suka sha suka koma gida wata gaba da ya kamata mu fahimta yan uwa suna koma sai baban su wannan shu'aibu dattijan arziki ba shi ne annabi shu'aibu bayan kwa ku kiyaye da kyau nan ma kissa eh rajulun ne salihun sunan shu'aibu shi ne sai tambaye su kai ya yau kuka dawo da wuri ba da kuke dawowa ba kun fahimta kamar ka yanzu ya yanka kenan yarinyar ka ta fita da dawo ba san da ya kamata ba kaga ya kamata ka bincike ko kuma ka ganta da kuɗi da kacewar waya ba ruwanka ba za ka tambaya kai ta same ta ba ko da kuɗi tana ta fanta mahaifin ina ta same su ko shi fa kiyo suke zuwa su je su sha ruwa da dabbobinsu mata ne sai an gama maza sun gama sun bar wurin saboda kunya sannan su je a ƙarshe su sha da dabbobin su tafi sannan babansu sai ga sun dawo da wuri wanda ya cikin ya sa aka kuka dawo suka ce ai wani mutum ne ya zo mai ƙarfi shine ya gan mu ya tausaya mana ya jawo ruwa ya sha da dabbobin mu shi sa muka dawo da wuri kun fahimta su suna kallon shi yadda yake da ƙarfi yake jawo gugan ruwan ana nan sha da su suka tafi wannan shine kai ɗaya daga ciki ta ce to me zai hana wannan baba ka nemo shi ya zo ya zama mai mana ainihin wato ainihin wato ainihin ya zama ya mana aiki ya mana kwadago ya anna khairu man istajarta al amin domin mafi alherin wanda za a sa shugabanci ko aiki shine ya zama mai karfi ko mai amana wannan ita ce abubuwa biyu da ake so mai mulki ya samu Karfi na iya zartar da abin da zai zartar sannan kuma ga amana in kan bashi shi kenan babansu ya ɗau shawara yake a kira shi aka kira shi ya zo suka yi interview ya gamsu shi kenan daga nan kuwa aka shirya ijara Shi ne wannan iyo da za a yi shekara takwas eh in ka cika in kai goma shi kenan dan kanka alamai suka ce ai shekara takwas ita ce wajibi shekara biyu da yawan nan mustahabi ne da kuma kamala da ya yi. wai a matsayin wajibi yi su ba to saboda haka daga nan shi kenan ya gama shekarunsa goma aka ba shi ɗa a matsayin aure da sadakin ta kiyo ya taso ya taho ina fata kuna bin kisa Kuma da ya taho ne ya taho kuma zai dawo garinsa na masar mahaifarsa kenan da matarsa shine a hanya ya kuma sami imuwa ya ɓata ya kasa gane hanya daga nan ne karatun da muka yi a baya ya je ya zauna ya ce matarsa ga haske can ko wuta ce lebo mu zo mu ji ɗumi ko kuma wani ya nuna ma hanya da za mu san inda za mu tafi wannan karatun mu yoshi da ku da baya baya ba sai na faɗaɗa ba ko to ma kun ga wata fitina ce na fata da a hanya kuma yadda fata ta zama masa alheri a wannan lokacin wannan ibnu kasir shi ya kawo mana cewa shi abdullahi dan abbas ya ta gaya masa waɗannan isoshin wato na yadda wato fitina iri-iri wacce game da ita a ƙarƙashin ta kuma ta zama masa alheri wato shi Musa alaihi salamu kenan kuna fahimta anan ne ainihin inda shi malam yake gaya mana malamai masu fito da ni'imomi da Musa ya haɗu da su tare da jarrabawa aka ce a ciki za mu ga wato ainihin wancan da muka yi faɗi a baya kisan nan mahaifiyarsa iftila'i na farko ta sami cikin ta lokacin da ake kashe ɗa namiji da za a haifa an haife shi sai dai lokaci ciki ga da wannan kuma Allah ya shallakar da shi da ikon shi da kudurar shi a can za mu ji anasti gaba inda cewa da shi har ya zo abin da Allah ya kaddara masa zai Abin abinda bahaushe ke cewa zakaran da Allah ya nufa da tara sai ya yi ko? ko kaga ya tsallake wannan jarabawan har ya zo ya zama babba tare da cewa cikin ta haife shi ta kai shi inda ta jefa shi ya fitare aka kai shi gidan fir'auna ya girma ya fito ya kaifi ya tafi shine wani lokaci yake ta ba a gaban mu ka girma bane ko kuma yana masa gori kenan magana ka girma a gaban wani fajiri sannan daga baya an ba ka manzanci ai ba wancan da ko sannan da irin waɗannan abubuwa Allah ya hukunta cewa a gidan Fir'auna za a rene Musa alaihi salam ya ce ya sha mai kyau ya sha mai kyau ya komai ku shine da ko magana kashe baki ke da yayi amma kun san ya kashe shi amma kuma ya an aka gaya mai ya gudu sannan akwai aya inda Allah yake cewa haza min amali shaytan innahu aduwwun wa mudin innahu aduwwun wa zillun mudin shi shaidan ne ya sa ni dai wannan ya nadama domin shi shaidan makiyi ne ko mai bayanan na kiyayya wa cikin sura kasar aya ta sha biyar idan kada wani ya ji annabi musa ya kisan kai ya laifin yana nan sai aya ta sha shida allah ke ba mu labari ya ce rabbi zalam zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal rahi ya ce. ya ubangiji na zalunci kaina da wancan rabon fada da na je garin rabon fada tsautsayi ya zo ya mutu wanda na ɗan da ke dukan da bai ita ya kisa ba amma bisa tsautsayi ya ubangiji mai laifi ka gafarta Ba ka gafara lahu sai Allah ya gafarta masa yasa ka ji wannan da kakkai wata ranka ki tunani ya kashe rai ya wannan laifin Allah ya gafarta masa kun gane na huwal gafurur rahim amma kisa ce ta Uhudu. da ake kawa musamman yan shi'a in suna so su zagi sahabbai sai su ce ai an tafi yaƙi sahabbai sun wace sun ban manzo sun gudu sun bashi kawai su tsaya iya sun gudun za su kawo maganar ayar gaba ba cewa ai Allah ya gafarta masu wannan abin da suka yi sai su tsaya iya nan kawai da su ke su aibata su ba nan ma a kan abin da ya faru kenan saboda haka abubuwan da Musa alaihi salam ya game da sunan jarabawa daban-daban tun daga ciki da yadda aka tsere da shi daga cikin teku kuma yadda ya je ainihin aka tsince shi aka kai gidan fir'auna ya girma a gidan yadda ya fito ya kashe wannan bakin ɗin yadda ya gudu ya tafi wancan madayana ɗin da yadda ya je kiyo har ya kai aka bashi mata a wannan wuri jarabawa ce daban-daban daban-daban amma da a ƙarƙashin ta kowace akwai alheri a inda ya taho ya zo ya zama cewa ya gauta ga tsananin sanyi yana fama da shiga duhu a wutar ta zama haske haske ne na bangiji, kuma daga nan aka ba shi manzanci ganin shi ma wani alkhairi ne ko sannan haka nan jarabawa da aka yi da ba shi manzanci wanda yake mai nauyi mai zafi ya ka tafi wurin wani kangarairai irin zar'auna a ce kira shi kira ga koda ga magarin mutum ne wanda ka yi laifi a wurinsu akwai firgici balle fir'auna yan uwa wanda yake wato ainihin shi mutum ne mai wuya sha'ani to kisar yadda ta taho haka annabi musa ya taho kamar yadda muka ji falabisa na ko ya haɗe Yana" mu koma cikin ƙwaƙani aka ce falabisa ko wato falabisa na fi ahli madayana ya zauna tsawon shekaru cikin garin madayana wato wancan kiwo da yake nan kuma ji ala kadarin ya musa sanan yanzu ka zo bisa abinda Allah ya kaddara na manzanci da zai baka gashi ka zo wasa na tufi nafsi na zaɓe ka a karan kaina na cewa za ka zama manzona za ka zama annabi zan aika ka zuwa ga babban wani kangararre a duniya shi yasa izhab anta wa huka bi ayati da kai da ɗan uwanka ku tafi yanzu ka san yaro ke can a haɓa shi ɗan uwa ko hmm. wanda zai taimaka masa Allah ya amsa masa wannan addu'a a nan sai Allah ya ce ku tafi da kai da ɗan uwanka da ayoyi na su ne hujjojin nan da aka bashi wanda da wannan hannu kamar tocila da yake wala ya fi zikiri kar ku sassauta wajen ambatona ambatan Allah shine abin da Allah ya saka kai sallan nan da muke cin za ambatan Allah duk abin da Allah ya ce ka kai to kai ambatan Allah zikiri da zihi to ka manta da wannan shine babban sirrin da zai taimake ka wajen tinkara wannan babban makina makinka izhaba ila fir'auna innahu daga tafi ku biyu zuwa ga fir'auna domin shi yayi dagawa ya ketare iyaka qula lahu layyinan amma duk da dagawa can tashi da wancan kangarewa nashi gaya masa magana magana mai taushi Allah ya tazakkaru aw yakhsha ayu koya kina ko kuma ya ji tsoro me bambancin Allah ya tazakkaru aw yakhsha ibn kasir yace ai wato abin da ake nufi da ainihin ya tazakkaru shine ya tuna laifukan da yake ba yana ta kashe maza ba a can israi kuma yana bautar da matansu kama karya iri iri ba wacce fir'auna yi. Ko ya tazakkaru ya tuna ya daina shine ya tazakkaru kenan sha kuma shi ne ya zo kuma ya bi dokokin Allah abin da aka ce na ya bauta ma Allah shi kadai ya bauta kun fahimta hmm. at shi ne abin da kake na ba daidai ka tuna ka daina al shi kuma alkashiya al ne a ji tsoron Allah abin da ce kai kari kai waɗannan abubuwa biyu aka ce a gaya masa ko da su zai ji mutuncina ya daina abin da yake na ba daidai ba a fahimta da kyau a nan muka duba za mu ga ci gaba wato har san kinsa yadda shi na kisa ya kancin hadisi ya ta kawo ta ya ta kawo ta duk abin da ya faru ga musa na bayan ya samu ya ma tsallake bayan ya tafi wajen kogi da fir'auna ya zo ya kira shi kayan da za mu ji nan gaba da abubuwan da ya faɗa mashi da yadda ya nemi halaka shi Allah ya tseratar da shi ya shallake har bayan shallake kuma can ya je game da bani Isra'ila su ma wanda ga su za mu ɗora kafin mu ji sharhi ne Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. Qala rabbana ربنا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى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 sannan au an ya ɗaga ko kuma ya wuce gona da iri ya wuce iyaka wajen yi mana ƙuba yi waɗannan abuwa muke jin tsoro annobi don Allah manzanni ne fa sun sani matsayinsu amma duk da haka ku duba yadda tawazu yake a koma ga ubangiji a roƙe shi ala rabbana suka ce ya ubangijinmu rububiyar ubangiji suka tawassule da ita ya ubangijinmu inna na khafa an yafra alaina Kuna jin tsoro kai ya far mana ya auka mana da wannan wato ainihin abin nashi na rashin hankali au an ya daga ko kuma ya dagawa wajen yi mana ukuban ma ba mu san irin wanda zai mana ba ala sai Allah ya ce la ta khafa ka ku ji tsoro innani ma'akum asma'u wa ara lallai ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani fa'atiyahu ku je masa ku damu a kula inna rasula rabbika ke masa mu manzannin ubangijin ka ne ba arsil ma'ana bani isra'ila a saki wato bani isra'ila su zama tare da mu a sake su daga kuncin da kake masu na bauta wala a daina azabtar da su adji ina ka bi ayatin rabbi hakika mun zo maka da ayoyi daga ubangijinka wannan wannan mu'jizojin kenan ko hmm. mun zo maka da su saboda haka wassalamu ala man ittaba al-huda aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a yanzu mun gama maka gargadi kuma yanzu sai aminci ya tabbata ga wanda ya bi shari'a inna qad uhiya ilaina lalle hakika mu an yi wahayi zuwa gare mu annal azaba ala man kazzaba wa tawalla azaba za ta tabbata ga wanda ya karyata abin da aka zo mashi da shi na wahayi da manzanci wata walla ya juya baya to an mana wahayi azaba za ta tabbata akan shi nan ma mu duba yadda ci gaba da kissar Musa alaihi salam da dan uwansa Harun da kuma karam da Fir'auna kaga nan maganganun kaci ne na zafi ana ne na ne na ajin nan farko tukun Allah ya ce ku je ka ce to muna jin tsoro kai kaza ta faru kaza kaga wannan mai da al'amari ne ga Allah ba musu suke ba Allah ya ce la ta kafa ka ku ji tsoro ashe kun ga tsoro na ɗabi'a 'yan uwa ba laifi bane tsoro na ɗabi'a kaga kura kaga zaki ko ko wani azzalimin shugaba yana yana yana zalunci ai kana jin tsoron shi to laifi ne ka ji tsoron shi azzalimi ga nabin Allah Musa da Hausa suka ce suna jin tsoron Fir'auna saboda zalunci shi mutum ne fa da zai kama yanka fa abin da yake ko ba laifi ba ne wani azalimi a ce kana to me yasa ba za ka tsoron ai tsoro ne na dabi'a ba tsoron wai ya hana ka dogaro da Allah ba wannan daban shi yasa sai Allah ya ce la ta khafa ka ku ji tsoron shi ka ku damu innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji na gani ana ina ji anan me ake nufi wato ainihi ibn kasir yace la takhafa minhu innani ma'akuma asma'u kalamakuma wa kalamahu ina jin zancen ku ku biyu shi ma ina jin nashi sannan wa ara makanakuma wa makana ina kuma kallon shi shi kuma ina kallon ku duk wannan abin da kuke akan ido na ne la yaqfa alayya min min amrikum shay'a ba wani abu na al'amarin ku da yake boyan man ji ubangiji ke ko wa alama na nasu ya tahu biye ji ku da mu ƙasa tana hannuna in ji ubangiji Hala ya takallamu wala ya tanaffasu wala wala ya fishu illa bi izini wa ba da amri ba zai iya magana ba ba zai iya numfashi ba ba zai iya jin da wani abu na hukuma ba sai bayan izini wato sai da izini na kuma sai bayan umarni na ma ruba fa Ku karkashin wannan asma'u wa ara'in da ibnu kisa yake wannan fa sai kar ku damu sai isa ya kuka kuma kun san ban banda kiyar Allah ya ma za su iya tinkara shi ai tun daga fada ma za a gama da su amma ina Allah ya tsari ba su bai isa ba kun gane wa ana ma'akuma bi hifzi wa nasri ta ayyidi sai kamata mu fara fahimta hasara irin ta magabata kenan ina tare da ku a kiyayewa ta da taimako na da tallafi na da karfafa ta kaga tare ce da wannan sifofin na Allah ba da zakin sa ba wai Allah yana nan inda Musa yake da Fir'auna ba a'a da zakin sa a'a Ar-Rahmanu alal arshi wannan abin da ya kamata kina ka kudace amma sifofi na ubangiji ta kakaf waɗannan na ji da gani da sani da ƙudura da iko da tadabburi da tasarrufi duk wannan suna tare da suna tare da shi Suna gane amma manzo lokacin da ya shiga kogo da abubakar kafirai suka zo suna neman su har kofar kogon ba su gansu ba ko An wannan irin wannan ne shi ma wannan aka faɗi ko ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ma'ana wannan mai iya ce yan uwa ba iya ce ta tare da sifofi na ubangiji yana ji yana gani ikonsa da komai yana tare da shi saboda haka fir'auna bai isa komai ba saboda haka kaga shi yasa sai ya ce wato asma'u wa ara akiyahu fakula inna fakula inna rasula rabbika ku je masa kuma ku ce mu manzannin ubangijin kare ku gaya mai wannan ku tabbata ku manzanni ne fa arsil ma'ana bani isra'ila sannan ka saki bani isra'ila su tafi tare da mu wala ta azifin ku ne na azabtar da su ku ga nan wurin sai mu gane cewa ashe kenan abu biyu musa alaihi salam ya ce Ku farko ya kira fir'auna mutanensu zuwa ga bauta ma Allah shi kaɗai na biyu kuma ya tsamo bani isra'ila da cutar da su da ake yi daga ƙangi da suke ƙarƙashin wannan bauta ta fir'auna kaga kenan ya fitar da wanda ake zalunta marasa ƙarfi babban abubuwan da aka tura shi kenan kuna ganewa ina ka da ayatin min rabbika diga mun zo maka da dalilai da hujjoji da mu'jizoji daga ubangijinka ba wai yin kanmu ba ne ne eh, ana yana gaya mashi ne inda zai saki sanda ya koma macijiya ba shi ba ne daga Allah ya ɗaga hannunsa ya rika haske kamar tosilife shi ba daga Allah ne ta ce mojiza ko? ce hmm. wasu alamu alama ne ta ba alhuda yanzu mun gama isar da saƙo aminci ya tabbata ga wanda ya bi shirya ko? Hmm. shi ne ma'anar wasalamu alaika init ta ba alhuda ma'anar sakinan. aminci ya tabbata gare ka in ka bi shirye da muka zo maka da ita wale haza lamma ka taba rasulun ila hirakal shi yasa lokacin da manzo ya rubuta wasiƙa zuwa ga hirakal azimin rum kenan babban sarki na rum eh kirista na wancan zamanin manzo a cikin takaddar wasu ya ce kana awwaluhu Bismillahi rahmanir rahim min muhammadin rasulullah ila hirakal azimin rum salamun ala man ittaba al-huda amma ba'du wa inni ad'uka bi ayati al-islam aslim taslim yutika Allahu ajraka marratayn hadisin bukhari ne da muslim mahallu shahid magana eh, aslim taslim da kuma da yace assalamu ala man ittaba al-huda idan duk sadda zaka sallama ga kafiri kamina zaka yi miki na assalamu ala man al-huda haka shi ma wato haka annabi wato Musa ya gaya ma Fir'auna Allah ya wa salamu ne ta bal huda amin ya tabbata ga wanda ya bi shi in ka shi shi kenan amin ke tabbata gare ka ba ka shi ba kuma shi kenan azaba ce za ta tabbata ka to irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya aikata takarda zuwa ga wato ainihin babban basaraki na Rum a wancan lokacin shine Herakl ita ma yayi bismillah Ya ce daga Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine zuwa ga wancan sarki na rum mai girma ce salamun ala man ittaba al'huda". huda kuma kai ga musulmi ce assalamu alayka wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah musulmi kenan an guri ne ce assalamun ala man ittaba al-huda ce bayan haka sako ne wato ini ne nake kiran ka da kira na musulunci saboda haka ka musulunta ka fami kubuta yutika Allahu ajraka marakai Allah ya baka ladan ka biyu wane ne ladan farko ya can nasara nan ci da yayi ina ɗaukini ne a sannan musulunci bai zo ba na kan daidai ko yanzu musulunci ya zo shi kenan ko ba wani kiristanci ba wani sananci, ba wani yahudanci kun ga karɓi musulunci sai ka sami lada biyu ladan can abin da kake a kan addinin isa alaihi salam yanzu kuma na zo shi nan ba wani addini sai nawa sai ka sami lada biyu annin da annabi ya kira shi kenan wa mahallu shahid shine kun ga abin da ce kenan sannan magana cewa da ce inna qad uhiya ilaina annal azaba alaman kazzaba wa tawalla ko hmm. lalle an mana wahayi tabbas abin da zai faru duk wanda ya karyata da aka zo mashi da shi na manzanci na saƙo amma mu yanzu ƙwar'ani wanda duk ya karyata shi Ta bi wata hanyar daban to lallai wata walla wannan lallai za a yi masa azaba azaba za ta tabbata a kan shi za ta ce wannan aya ibn kasir ta yi kama da kayoyi, wanda suke irinta inda Allah ya ce amma man daga wa asarar hayati duniya kana jahima hiyal ma'awa wanda ya ɗagawa fir'auna mun kira ka kaki ko haka nan ba kai ba tun ma wanda ya ɗagawa wasarar hayata duniya ya zaƙi rayuwar duniya kan ta lahira ɗan jahim hiyal ma'awa wuta jahim ita ce makomasta Allah ka kare me ake nema kenan ne, gaban ayi ne aka ce amma mana hafa مقام ربه wani hannasta anil hawa. fa innal jannata hiya al-mawa ku dubi wasu ka'idoji ne fa man khafa maqama rabbihi shine dake hmm. wanda yaji tsoron tsiwa gaba ga ubangijin sa gobe kiyama wana hannafsa anil hawa ya hana ransa abinda take su wanda bai dace ba hmm. sakamakon sa abu biyu kenan eh aji tsoron tsiwa gaba ubangiji ka aikin alheri kai hana ranka abinda ba ta so shine na sabo su ne abubuwa ke kawo kawa hmm. za ka ce wannan aljanna ce ita kuma kuma Allah ka saka mu shi ne a wacce ayar da take kare nuna mana juya baya Allah ya ce fa anzartukum naran talazza la ya salaha illal ashqa alladhi kazzaba wa tawalla eh masu gargadi game da wata wuta wata ce naran talazza wacce take ci cikin ruwa eh harshe take tana lamuso masu wanda aka sa mata Allah yake cewa la yaslaha ba wanda za su shige ta illa al-ashqa tabaku Allah ta tare mu da tabewa suwaye tabakun shi kuwaye tabake shine annabi kazzaba wa tawalla ya karyata ya juya baya abu bi kenan laifi ya karyata abinda aka ce kuma ka juya baya sai wata ayar cikin suratul qiyamah Allah ce fala saddaka wala salla fala saddaka bai gaskata ba kuma bai salla ba walakin kazzaba wa tawalla sai dai ya ta kuma ya juya ba kenan kaga wuta za ta tabbata yasa me ake so mu gaskata sannan kuma mu yi aiki me Allah ya ce fa man rabbukuma ya musa hmm. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى نعم الله مروكي ce قال في fir'auna kinan yace amma ربكما ya Musa waye ubangijin ناكو ya Musa waje fa izgilanci ya abincin da aka gaya mashi waye ubangijin naku ya Musa kala sai ya ce rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada Ubangijinmu shi ne wanda ya bai wa kowace halitta, halitta ta sun mahada sannan ya shirya da ita yadda za ta rayu ita halitta. Kala, sai sake kawo ta magana, kula tsare mu da bata uwa. Kama balil ƙurunin ula, to me ne yaya labarin ƙarnoni da suka wuce. don kun ce mun wani yanzu ban gaskata ba za a zan shiga wuce to wanda suka wuce ba sun yi bautar gumaka su kuma fa kasan haka ake sai a kamar yanzu yadda ake yi ana cikin sabuwa abubuwa za a ɗauki hankalin mutane sai a kawo wani abu sai ya ɗauki hankalin ku tafi ku ta yin azartar da abin da ake so ba shi ba aka fara wanda ya fara wani ɗauki hankalin mutane ko yanzu mun yanzu kuke cewa ne in zo uban to su wanda suka mutu kukan yaya kenan kaga ɗauki hankali ne ala sai annabi Musa ya ce ilmuha inda rabbi fi kitabi ilimin sanin ya halin da suka ciki yana nan cikin littafi shine lauhul mahfuz komai na ta rubuce ko haka bane eh la Lurabi rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure wato ainihin cikin iliminsa sannan kuma wala yansa baya matuwa. kuna ganewa kaga tattaunawa ce fa wanda abubuwa da kawai zar'au ne miƙa ƙuya, ya yadda amma da yake shirya nan yan uwa Allah ce sai ga ana ta fama ba a iya ganewa wannan a lokacin kun ga abin da yake nan ya ja maimakon ya miƙa wuya sai ya ce fama, "Rabbu kuma ya Musa wato ai allazi ba a saka wa arsalaka wani huwa ya aiko ka ya turo kama ka zo wa inni la arifu huwa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ni ban san shi ba kuma ma san wani abin da ba fa amfani ba haka yi fadi ta ko ala rabbuna allazi a'ta kulli shay'in khalqa sai ya dauko masa tauhidin rububiyya wanda ke tabbatar da tauhidin uluhiyya wanda muke jaddada a karatunmu na ranar Lahadi da muke na littafi usulus salasa in ka gane tauhidin rububiyya ka wajibi ka gane tauhidin uluhiyya kuma ka yi shi sai ya koma masa tauhidin rubiya sai ce ai waye ne kala rabbuna ubangijin namu da kai shine allazi a da kulla shay'in halqa shine wanda ya baiwa dukkan halittu halittarta wani abin da ake nufi wato halittu ai iri-iri ne ku ga mu mutane mu mutane ko ba ka bane ga dabbobi ga kwari ga tsuntsaye kowace halitta an ba ta halitta ta da tsarinta ko ba haka bane mutane da jinsin su na mutane haka suke rayuwa jinsin mutane daban jinsin dabbobi daban jinsin aljanu daban jinsin mala'iku daban duk halittun Allah ne gaba daya Allah ne ya ba waɗannan halittun kowane irin su sun mahada sannan ya shiryar da su zuwa ga yadda za su rayu a maye ne hada ai a da kullazi halqi ma yuslihu min halqihi eh, min halqihi wa lam yaj'al lil insani min halqi dabba Allah shine ya sanya kowace halitta yadda za ta rayu kuna fahimta kowace mu ga tsarin mu a yadda shi ya sa masu cewa za a aure aljana ƙarya ne aljanu jinsin su da fanna mu daban baya da za a yi wani mutum wai wai ya auri aljana ne eh, ba jinsi ɗaya ba ne yadda kake ci kake sha haka za ka yi za ka yi za ka yi al'ada za ka yi ba wata aljana duk waɗannan shirme ne eh ce kawai E, jinsi haka Allah ya ce a nan wani allazi a a ta kulla shay'in khalaqahu summa hada haka shirya da kowace ta halitta yadda za ta rayu wala li bata min khalqil kalbi dabbobin mu tawaki tumaki ba irin duka suka ba kwari ɗaya ne wala na kalbi min khalqi haka nan halittar kare ba halitta akuya ce wa ɗa kula shaiin ma 'yan bugi laho min an kowace aka ba ta tsarin ta hata na auratayya yasa a ce za a zo a koya wani ilimi wai na jima'i wannan shirme ne da ɓata yan uwa in ka ce za ka koya ma ɗan adam jima'i ko waye koya ma dabba jima'i waye koya ma kwari jima'i waye koya mai hatta tsutsotsi da duk sauran halittu da suke jima'i su haihu waye koya masu kuma kafin a zo da ilimin jima'i halittun da aka halitta na mutane ya aka yi aka jima'i aka haife su a ce je za a koya mutane ki tsara kawai da lalata shi kenan amma jima'i wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam in ya girma ya isa lokacin jima'i zai sai da zai jima'i shi kenan amma ka ce wai za a koya mashi za a koya tsinantuka da lalata gashi nan abin da muke ji malaman tafsiri suke ta mana bayani kowane abu wa hayya a kullu shay'in ala zalika kowane abu an kore shi yadda zai tafiya rayu laysa shay'un minha yushbihu shay'an min af'alihi ila khalqi wa rizq wa Nika. kowane abu an hore masa yadda zai sami arzikinsa yadda zai ci zai sha yadda zai auratayya komai kwanaki a mu na tauhid duk wannan bayani yau a haifi dabba yanzu a lashe ta wacce ta lashe ta yanzu ta Allah zai nuna mata inda nono yake ta je ta kama ta tsotsa ba ba ta bane ba yake nuna mata sun su yanzu a kyankyashe shi ya fara yanzu za ka ga buɗe baki wannan zuwa tana ya kwato na ci ba ya nuna mashi duk waɗannan ƴan uwa shine da wannan tauhidin wato annabi Musa ya kira Fir'auna ya gane wannan hada kullu shay'in khalqahu thumma hada alladhi ja'ala eh, eh, kamar ya lokacin ya saura minti nawa eh tak karanto mana miji wannan ko ba za a karanta ba karanto su duk tauhidi ne الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء نعم وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى نعم كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى نعم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى نعم خلق ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى to ما شاء الله wannan ga Allah ya mu gobe rai da lafiya sai mu ji ta kan waɗannan ayoyi da karara suke ai dama dukkan sama ana tasu aidin malamai ne ko ɗaliban ilimi Allah ya mana albarka abin da karanta daidai Allah ya ba mu ladan da ne kuskure Allah ya gafarta man Allah ya sa Qur'ani ya ce kirim wannan wata da muke ciki Allah ka hada mu da alkhairan da ke cikin sa shiriya da gafara da rahama da jin kai da yan da Allah ya sa muna ciki masu neman addu'o'i Allah ka karɓa mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya na asibiti da na gida wanda suke neman addu'o'i masu bukata, aure mata da maza Allah ya ba su aure ya ba su maza nagari kuma ba su mata nagari masu neman sana'a Allah ya ba su abin yi masu neman aiki Allah ya ba su aiki din bukatu Allah ta fi mu sani ku biya mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin